وكل مقدور لا يعلم امتناعه إلا باعتبار الرسول أنه لا يكون ويمتنع وقوعه لمطابقة خبره خبره العلم بأدب وقوعه وكل مقدور duk بين ذيو gare shi ai halal ne yin sa din jaizun an yaka la imtina imtina'uhu bai san rashin yiwuwarsa ba kwata kwata illa da ikhbari sai dai annabi ya bada labari ba ya yiwa shikenan wa annahu la yakunu a duk abin da kake da iko da shi ai jaizi ne ya uku? duk abin da ga zuba kan zai ka tafi gida ba jaizi na ka tashi ka tafi an ce kullu ai hmm? yau wato ka gani kai ka ɗauko magana daga to haka wa kullu bagdurin lahu jaiz fa jaizun alaihi la ya alamu imtina tunda irin wannan kaga sai ka karanto shi daga baya nan din ya cije ba ibara ba in ibara ce wannan shine ba nan ta faslun wannan alƙaulu sani wa adillatuhu wancan kaga maganan farko abin da yake nuna ba mutumin da ya tuba ko sai ya koma aikinsa ya rushe in ka lura kamar wannan shine mazhabanmu ba sharuɗan tauba ba shine eh, Allah ya huda ila zambin ba in ya koma kaga zai rushe kenan annadamu ala ma fata Allah ya uda tarkul ma'asiyati fi sa'atiha kaga anniyatu Allah sai ya tuba da niyyar ba zai kara ba to kace dan in ya kara zai zama abun da zai zama in ka dubi ahlali haka kace eh me yake ba yawa matashiya sake karantawa dalla dalla larabci wannan an bashi me la la ya'udu ko shi ne su zambil madi eh, eh in ya saka koma laifin ba haka ai fasara fili take mu abin da ke ce alwajahu sadi kaga sabanin sabanin wancan ya ne ba na duwan ta ah, to ake nan kama wata mazhabar mazhabar mu na san in mutum tuba da ma san tuba Allah ya uda wa hatajjal firaqu fariqu fariqul akhar wa humul qailuna bi annahu la ya'udu ilayhi zanubin bare dawo gare shi ba eh, la udu ilayhi ita muzambi الذي تاب منه بنقض التوبة سبب يا ورع بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة سبب وأن ذنوب يا رجايا في سبب يا توبة وصار بمنزلة من لم يعمله وكأنه كيكاته لم يكن فلا يعود إليه بعد ذلك وإنما العائد إثم المستأنف ذنوب دعك فاري ذشير لا الماضي قالوا سكتي ولا يشترط في صحة التوبة الإثم أين بأشرط أنت أين شرط أن توبة كتنجيوا إلى الممات بل إذا ندم وأقلع وأظم alastarki in ya cije idan eh, ya yanke a ainihin zai bari shi kenan ya kuma bari maha anhu ismu zambi an goge masa zunubin eh, ainihin laifin zunubin bi mujarradi zalika wa idza sta'nafahu ista'nafa ismuhu in kuma ya koma aikin to zunubinsa zai dawo ƙaru suka ce walaisa shahada kal kufuri ai wannan ba kaman kafirce ne ba kafirce ne idan mutum yayi gaba ɗaya komai nashi ya rushe har hajji ana ta ya saki hmm? shirka kafirce ne ko kuwa to shi kenan eh, shirka ko wacce ba ta kafirta ba sai an yi bayani انجي تاكا كافر سي قوم سنة سنة يدا جيدي وكا جاية كما ده كون سن كافر سنة اي كو كافر سي اخوي قرم يدي الذي هو بيض الأعمال فإن الكفر له له شأنه كافر سي انا دنا سلام علي آخر ولهذا يهبط جميع الحسنات كافر سي ومؤاودة الذنب لا تهبط ma taqaddamahu komawa zunubi in karanta ban fassara ba kuma ka tare ni wa mu'awadatu dhanbi komawa zunubi la tahbidu bai bata ma taqaddamahu min alhasanati me hmm? wanne wannan a ah, du'a da sunna ne karafiya ne kan ahlus sunnah maganan kai yanzu ma ka tsince ta magana an daɗe ana yin ta qalu wattawbatu min akbaril hasanati fa law abatalaha muawadatu dhanbi inda komawa laifi zai bata ta la abatala gairaha min al hasanati to ana iya mana mai sa wannan mai sauƙi ne qalu wa tawbatu min akbaril hasanat falau abatalaha mu'awadatu dhanbi to abatalaha abatalaha mu'awadatu dhanbi ba shi ne fa'ilin ba komawa laifi da zai ɓata a ce wancan tuba da aka yi la'abtala gairaha tunda wannan abin da ke ta laifin ne kaɗai ya rushe da sauran kyawawan ayyukansa aiko kafirci idan mutum shiga kafirci dukkan ayyukansa ne suka rushe min dal hasanati shine ayi kamar na abdulrahman la'abtalaha mu'awadatu bi. zai iya ɗaukan wannan sai dai kila namu ya fi. لا أب أما كوبا تكومي أقيل لا أب تلا غيرها من الحسنات وهذا باطل القطع وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين الذنب والمؤتزلة المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات وند دبن حسنات دسو إن يو إن ونا ببلي في عروساسو فإذا الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار معتزلة ودا لكن الخوارج كفروه والمعتزلة فسقوه وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يا إسرائيل